Amen.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

sha nawa takwas ko bakwai sha bakwai ko sha takwas ga watan rabi'u tsani hijirar manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi daidai da shida ga watan hudu ko biyar shida ga watan biyar dubu biyu da bakwai biyar ba shida ba suna ta yi gaba ne biyar da watan biyar hijira miladiya dubu biyu da bakwai a cikin wannan littafi na tajrid sharih bi ahadith al-jami' al-sahih muna nan kan hadisin isma bint abi bakr a cikin kitab al-ilm yake cewa ana isma bint abi bakr radiyallahu anhu ma kana daga asma ɗan abu bakr Allah ya fara mata yarda cikinta a تكي Aisha عائشة رضي الله عنها na zo da Aisha Allah ya kara mata yarda wa yau su sabbi Aisha tana kulla fa kuntu ma sha'anun nasi sai da ce bai samu mutane ne wato na gan su duk kamar a firgice fa asharat ila samai sai ta nuni zuwa sama fa idan nasu qiyamu sai kuwa ga mutane a tsaitsaye ma'ana sai ta waiwaya sai ta ga mutane a tsaitsaye cikin sallah fa qalat subhanallah sai ta ce subhanallah qultu sai na ce aya aya ce alama ce fa sharat bi ra'siha sai ta nuni da kanta aida eh alama ce ko aya ce fa qumtu sai ni ma na tsaya a tsayuwar sallah hatta alani al-ghashyu har sai da jini ya rufe ni fajahaltu asubbu ala ra'si alma'a sai da ban ina zuba ruwa kai da. فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه daga nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa godiya da kirari ya kuma yabe shi sun maƙala sannan ya ce ma min shay'in babu wani abu wanda ba ba a nuna min shi ba illa ra'aytuhu fi maqami hada face a wannan gu nake tsaye yanzu na gan shi hatta aljannata wannan kai har aljanna ma da wuta fa uhiya ilayya sannan kuma sai aka yi min wahayi annakum tuftanuna fi quburikum ku dinnan ana jarrabar ku ana fitilar ku cikin kaburburan ku misla aw qadiban min fitnatil masih dajjal kwatan kwacin ko kusa da fitinar jarrabar almasihu wato mai shafaffiyar albarka a dajjal mai yawan karya shine dujal yuqalu ana cewa ɗayanku ma ilmuka bi hadha rajul me ta sani dangane da wannan mutum fa amma muminu aw al amma mutumin da yake mumini ko mutumin da yake da yaqini fa yaqulu sai ya ce huwa muhammadun huwa rasulullah shi muhammadu shine manzon Allah shine muhammad kuma shine manzon Allah ja'ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da hujjoji mabayyana ya kuma zo mana da shiriya fa ajabnahu wattaba'nahu sai muka ansa kiransa muka bi sunnarsa huwa muhammadun shine annabi muhammad talatan ya faɗa haka har sau uku fa yuqalu sai a ce da shi nan salihan ibaccinka hankalinka kwance kan alimna inna in kunta lamu qilan bihi hakika da man mun san kai yake da ne mai sakantancewa da imani da shi wa amma munafiqu amma munafiki aw al murtabu ko wanda yake shakka sai ya kudu sai yake la ajri ban san komai ba sami'tu an-nas yaquluna shay'an na dai mutane suna ta faɗar wani abu fa qultu ni ma na faɗa wannan hadisi na asma bukhari ya kawo shi a wannan kitabul ilm kamar yadda ya rubuta shi a gurarraki daban-daban kamar a kitabul wudu bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan hadisi an tabbo shi daga asma bintu abi bakr as-siddiq radiyallahu anha wa anhuma asma bintu abi bakr as-siddiq ita ce ‘yar uwar Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ubul mu'mini. Ta girma Aisha da kwatankwacin shekara goma. Ita yaya ce take ga Aisha, ta girma Aisha da kwatankwacin shekara goma. Ba ma su ɗaya ba. Allah maɗaukakin sarki ya ba ta tsawon rayuwa. domin ta rasu tana da kusan shekara ɗari amma kamar yadda Hisham ibn Urwa yake faɗa ta rasu a ta kai wannan shekaru har ta rasu wani yasbut laha sindun wala ta bayyana laha aqlu haƙorinta bai faɗi ba kuma hankalinta yana nan daram bai samu canji ba asma'u bintu Abubakar. ita ce mahaifiyar abdullahi ibn zubair domin mata ce ga zubair ibn awwam mata take ga zubair ibn awwam yana daga cikin ƴaƴanta abdullahi ibn zubair wanda ya yi khalifa a makka ya jima yana rike yankin makka da yankin ta'ifa da madina har tsawon shekara tara kafin gwamnatin banu umayya karkashin jagorancin abdulmalik ibn marwan ta hambare gwamnatin abdullahi ibn zubair ta kwace garin makka da garuruwan da yake mulki abdullahi ibn zubair ta yanke ga asma'u ɗan abu abubakar asma'u tana da martaba tana da daraja ita ce wacce ake yi wa lakabi da zatun nisakai zatun nutsa tsauni lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zai yi hijira da shi da sayyidina abubakar aka zuba musu su a cikin buhu sai aka rasa abin da za a ɗaura bakin buhun da shi to mayafin da take yafawa sai ta tsire ta yaga shi biyu sai haɗa rabi ta ɗaura bakin wannan buhu da rabi to daga nan da ake ce masa zatun litsakauli ma'abociyar malaka biyu wannan lakabi ya bita saboda irin wannan hidima da ta nuna da kazar zama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin yin hijira daga makka zuwa madina da shi da mahaifinta sai da abubakar radiyallahu anhu lokacin da abdullahi dan zubair yana khalifa a yayin da daular banu umayyata suka matsa masa lamba suka kashe dan uwansa musa abu zubai a iraki lokacin yana gwamna a matsayin gwamna ne da abdullahi dan zubair ya turo iraki aka tura ajaj aka je aka yaki wannan gwamna aka kashe shi aka kashe dan danta ita ita asma musa ibn zubair domin ya uku gare ta da akwai shi Abdullahi bin Zubair akwai Mus'ab ibn Zubair akwai kuma Urwa ibn Zubair to waɗannan guda biyu duk sun shiga harkar mulki da siyasa shi kuma Urwa ya shiga harkar ilimi da haka shi ya fice a cikin fagen ilimi har ya zamana yana ɗaya daga cikin manya-manyan rikakkun malaman nan guda bakwai na Madina wadanda ake ce musu alfuqaha usaba to Urwa shi nan ya samu wurin shiga ya zama yana da wannan matsayi su kuma waɗannan guda biyu suka shiga harkar mulki har ya zama da shi Abdullahi dan Zubair ya yi khalifa a Makka da wasu garuruwa na musulmi to a wannan lokaci ya tura ɗan uwansa Musa domin ya kasance kamar gwamna gare shi a Iraki to bayan Abdulmalik ibn Marwan ɗaya daga cikin halifofin dole Banu Umayyata ya tura sojojinsa ƙarƙashin jagorancin alhajjajin da Yusuf Sakafi mugun jagoran nan da aka sani a tarihi wanda yake sha'awar zubar da jini mai sha'awar ya ga kawuna suna ainihin wato gudu a abin nan faduwa a ƙasa lokacin da ya shiga yaƙi ya kashe mus'ab aka kuma turo shi makka to a lokacin da ya zo ya yaƙi mutanen makka har ya kashe abdullahi bin zubair mahaifiyarsa asma'u kafin zuwan hajjaju tana cewa da shi wannan abu da Allah ya baka kada ka saki, ka saki saboda waɗannan fajirai ka tsaya ka jajirce kuma ina fatan kada Allah ya ɗauki rauna sai na ga ɗayan biyu ko dai in ga yadda Allah ya baka nasara akan waɗannan fajirai ko kuma in ga sanda za ka yi shahada akan wannan tabbaci to kuwa da kashe shi ba ta ɗau wani kwanaki da yawa ba ta rasu to lokacin da aka kashe shi aka yi aka abin nan a gicciye gawarsa a bakin gari aka ka saukar da ita aka sa ta akan itace don a a kai ta wajen wulakanta shi a wannan lokaci aka a hajjaji ya aika masa yake ka zo ta ce a zo a gaya masa na fi ƙarfin in zo gurinsa ya taso ya zo ya same ta yake cewa da ita ya babata menene bukatar ki ta ce ni ba baba ka bace ni babar wanda ka kashe ni sannan kuma ni abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa za a yi mutane guda uku a cikin kabilar saki ɗaya daga cikin su makaryaci ne babban makaryaci ɗaya kuma mai halakar da jama'a ne to mun ga makaryacin yanzu kuma mun ga mai halakarwa da ya kulu fi taƙir dajjalin wa mubir za a samu mutane guda biyu a cikin tafin ɗayan su babban matsalaci shi ne al-muqtar ibn abi ubayd wanda yayi da'awar ma ana cewa yayi da'awar annabci ma to kaga kayewar ƙarya kenan to mun ga wannan sannan kuma ga ka kai hajjaji wanda kai ne mai halakar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta ga mata irin magana da suke su to shi da har ta je ta samu ɗanta an abin da din har take cewa amma ana li hada al-faris an yataraddad amma ana li hada al-faris an wannan mutum wanda yake gwarzo maharin doki baya shi lokacin sa bai yi ba da zai sauko daga kan dokin nasa wato tana ishara zuwa ga cewa a wannan yanayi ma da yake yana cikin wani yanayi na gwarzantaka da jarumtaka ba faɗuwa yayi ba to wannan ita ce asma'u bintu abi bakr ta rayu kusan shekara ɗari ta rasu a makka hijira tana da shekara saba'in da uku ita asma wa irin sabi bakar ita ke suke cewa a taibu aisha radiyallahu anha na zo aisha ya tsara mata yarda wa hiya tusalli tana sallah fa qultu sai nace ma sha'anun nasu, sai ta ke tambayar aisha me ya samu mutane ne domin ta gan su haka hankali su ba a jike su ba ta gan su kamar ru'a firgice take tambayar ta me ya samu mutane ne na gan su haka fa asharat ila samai sai Aisha ta nuni zuwa ga sama domin a lokacin tana sallah da haka sai ta nuna sama da hannunta da ta yatsanta fa'ida annasu qiyamun asma'u take cewa sai ga mutane a tsaye a akwai harfin jumla ai faltafattu fa'idan nasu qiyam sai da waiwaya sai da hango mutane a tsaye cikin a nan sallallahu alaihi wasallam kun san ɗakin da na Aisha ko gidanta yana ɗamfare da a nan sallallahu alaihi wasallam daga nan za a iya hango waɗanda suke tsaye cikin a nan sallallahu alaihi wasallam suna sallah ta ka ta sai da waiwaya sai da hango mutane a tsaye a cikin masallaci suna sallah kenan ana sallar kusufi فقال سبحان الله وانا فقالت تلك أسماء تلك سبحان الله قلت آية تقوم سوى آية ma'ana alama ce wannan abu da ya faru tana nufin wannan kusufi wannan kusufi na ranar alama ce wacce take nuna tsoratarwa ga bayan Allah to shine take kiran wannan hususi da wannan suna aya ma'ana alama ce ta tsoratar da jama'a ta tsoratar da mutane akan su ji tsoron Allah fa asharat bi ra'siha sai Aisha ta sake nuni da kanta ai na tana nufin eh hususi da ya samu sama fa qultu asma'u ta ce sai ni ma na tsaya cikin sallah hatta halal al har sai da jiri ya lullube ni wato saboda kaiwa da kai da kuma dogon karatu da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin wannan ya sa ta wahala ta gidata saboda kaiwa har ta fara jiri fa ku asubu ala silba sai da ina zuba ruwa a kai dan saboda jiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallah sai ya fahimi da Allah yayi wa Allah godiya fa hamidallahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi wa Allah godiya ya yi masa kirari wa asna alaihi yayi shi kalmar sama'i tana shiga karkashin kalmar alhamd kalmar hamidallah in aka ce hamidallah ya yabe shi ya gode masa ya yi masa kirari duk wannan kalmar ta kunsa kalmar alhamdu ta kunshi yabo da godiya da kirari saboda kalmar asna alayhi anan malamai suna cewa wannan shine haqqul khas ala al wato bayan an faɗi kalmar da za ta kunshi sana'i din za ta kunshi yabo din ita ce kalmar alhamdu sai kuma aka biyo bayan ta da kalmar yabo din wannan shine haqqul khas ala al to shi ne yake cewa wa asna alayhi thumma qala sannan manzo ya ce ba min shay'in lam akun uriduhu babu wani abu wanda ta ba a nuna min shi ba illa ra'aytuhu fi maqami hada face da. gan shi a wannan tsayuwa ta wani dai a wannan guri da nake tsaye hatta jannata wannan har aljanna da wuta ma an nuna mu fa ushiya ilayya an mun wahayi annakum tuftanuna fi quburikum cewa ku ana jarraba ku a cikin kaburburan wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da cewa hatta jannata wannan an nuna mun har aljanna da wuta ya nuna cewa a yanzu maganar nan da muke Allah ya riga ya tana da aljanna ya tana da wuta akwai su suna nan ba sai nan gaba Allah zai yi su ba wannan shi yake daidai da fadar Allah da yake yi dangane da wuta yake umurtar da kafiri tana nan an tare musu domin kafiri ko magana sa a gaban aljanna ce umurtar da mutaki tana nan an tare musu da ga masu tsoron Allah wannan yana nuna cewa wuta da aljanna an riga an halitta su suna ne sabanin abin da wasu suke faɗa na cewa wuta da aljanna ba a halitta su ba tukunna in nan gaba ne za a halitta wa kowa gwargwadon aikinsa yanzu nan kana nan kana aiki kana ta tara abin da za a baka aljanna din a kanka idan aikin naka ya cika a ranar gobe kiyama aka gama hisabi kowa gwargwadon aikin sai a halitta maka aljanna wannan kauyen mun da wasu mutane wanda suke danganta kansu ga musulunci to amma wannan kauye a alkur'ani baya goyon bayansa domin alkur'ani ya nuna mana cewa an da wuta abinda za ka ce an tanaje shi ke don yana nan a aiki ba wai sai don gaba za a za a same shi ba haka nan ita ma aljanna Allah ta hore ta an tanaje ta ba wai sai don gaba za a same ta ba sannan fadar bazala da yake cewa an nuna maka komai hatta jannata wanda ka ga ma da kenan akwai su yanzu inda babu su ne aka nuna mata kenan babu aka nuna mata ko duniyan aka nuna mata kiran su aljanna kiran aljanna da wuta ce an nuna maka su yanzu ya nuna ba akwai shi. sannan kuma wasu hadisai da dama kamar hadisan isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallama aka nuna masa aljanna aka nuna masa wuta da irin yawan mutanen da suka fi kowa hawa a wuta da kuma batun ya yi mafarki ya ga ya ga wani aljanna ya ga da ba ta sayyidina Umar ya ga Bilal ya ji motsin kafafuwan sa tafiyar sa cikin aljanna duk wanda yana nuna cewa akwai aljanna tana ne ba wai nan gaba za a samar da ita ba fa uzu ilayya annakum tuftanuna fi quburikum sannan an mun wahayi cewa ku ana fitina ana jarrabar ku za a fitine ku a cikin kaburburan ku yayin da aka kai ku cikin kaburburan ku za a muku jarraba nusla aw qariban min fitnatil masih dajjal jarraba kwatan kwashin ko kusa da jarraba da fitina ta mai shafafiya albarkar nan dajjal wato irin yadda cutar zai fitine ku a rayuwar duniya haka nan za a fitine ku a kabari ta hanyar ne muku tambayoyi waɗanda amsa su shi ne tsira kyakkyawar amsa da za ku bayan da waɗannan tambayoyi shi ne tsira rashin amsa waɗannan tambayoyi shi ne ku. wannan yana tabbatar da cewa akwai azabar kabari kamar yadda akwai ni'imar kabari akwai azaba ta cikin kabari akwai kuma ni'ima ta cikin kabari abin abinda wasu suke faɗa kamar mu'tazilawa masu ganin cewa babu wata azaba a cikin kabari babu wata ni'ima kawai in aka da mutum a kabari ko dan aljanna ne ko dan wuta ne zai ci da zama a cikin kabarin sa din har sai lokacin da aka tashi kiyama aka yi hisabi to a lokacin ne idan dan aljanna ne za a su gidan aljanna ya sha ni'ima idan kuma dan wutan zai tafi wutan shari ya sha gidan aljanna ya sha ni'ima idan mutumin zai tafi wuta ya sha azaba amma a kabari babu wani abin da yake faruwa waɗannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makamantan su suna karyata wannan batu wannan shi yasa al-Imam al-Bayhaqi ya rubuta littafin sa sukan don ya tabbatar da wannan mas'ala da cewa akwai azabar kabari ya sa masa suna isbatu azabar kabari tabbatar da azabar kabari ya kawo hadisai a masu dama daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da haka din wannan ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa akwai fitina akwai jarraba da ake wa mumini a cikin kabari yuqalu abin da ake cewa mutum ma ilmuka bi hadha ar-rajul min kasani dangane da wannan mutumin ana nufin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama. menene iliminka menene ka karanta wani irin abu ka sani dangane da wannan mutum an faɗin da irin wannan siga ar-rajul saboda babu wani mutum da za a jarrabe a cikin kabari da kayi imani da shi ko baka yi imani da shi ba kana da shi ko baka yi da shi ba kana mu'mini sai wanda ke, sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma kawai suka ba koyi ba tare ma da sun ambaci cewa me za ka faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ta kai ma ilmuka bi hadha rajuli domin shi ne wanda za a tambaye ka a kabari menene imaninka ko menene ilimin ka dangane da shi amma duk wani mutum ba wanda za a jarrabe ka a cikin kabari saboda ta tsaki ko bai da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne za a nemi aji. menene ta sani dangane da shi fa amma mu'minu aw al-mu'min amma mutumin da yake mu'mini aw al-mu'min wannan mai riwaya ne ke shakka wanda ɗaya daga cikin waɗannan da fitna ne ya ji daga malaminsa ya ji mu'min ne ko mu'min al-mu'minu ne yake ko al-mu'min fa amma al-mu'minu aw al-mu'min to amma wanda yake mumini ko wanda yake mai yaqini wanda ya tantance da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne abin da yazo gaskiya ne ya rike ya aiki da shi fa yaqulu huwa muhammadun huwa rasulullah sai ya ce shi da annabi muhammad shi ne manzon Allah ya ala bil bayyinati wal huda ya zo mana da hujjoji bayyanannu ya zo mana da shiriya fa ajabnahu wa tabanahu muka amsa masa kuma muka bi shi huwa muhammadun salatan shi da annabi Muhammad ya faɗa haka har sau uku to wannan shi ne mumini shi ne ruki. wannan ita ce jarraba da za a yi masa kuma wannan ita ce amsar da zai bayar sabanin waɗanda suke ganin cewa idan ka riki wani mutum guda ɗaya wanda aka ce waliyi ne waliyin ne ko ba waliyin ba ne to idan har ka rike shi ka yarda da shi to shi zai lamunce maka duk waɗannan al'amura in dai har ka san shi to ai shi ya san Allah ya san manzon Allah saboda haka in an je lahira an je kabari kawai in ka kira shi ba ka gaya musu shi ka sani to shi kuma zai magance maka duk wata matsala yanzu za ka fara da cikin karamomin waliyar cewa cewa Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala mun yi magana akan sa a bara ko ya kai ba rahu a karatun mu na al-ubudiyya wanda muka ce shi Abdul Qadir Jilani na abu da ahli sunna ba ba ruwan shi da wannan tarkace da kaɗe da abubuwa da ake kai a yanzu da sunansa mun kwatanta irin yadda jama'a suke danganta abubuwa zuwa gare shi wanda ba su ya faɗa ba ko suke aikata wasu ayyuka suke cewa shi ya sa su mun kwatanta wannan da yadda kiristoci suke faɗar wasu abubuwa suna cewa annabi isa ya faɗa ko su wasu abubuwa su ce annabi isa ya sa wannan ba zai sa abu mun soki annabi isa alaihi salam ba mun san cewa shi ba haka ya faɗa ba shi ba haka ya aikata ba kuma bai sa su wannan abu ba to haka nan shi ma shi abdul kadir abin da wanda rubuce-rubucen su suka nuna wanda mun karanta maganganu masu kyau masu tsarki masu tsada na ahlus sunna wanda wasu ma idan yau ka faɗe su za a ga fara cikin ahlus sunna ɗan gaba ne gaba ne mun faɗe irin waɗannan wanda zai ce kada ka kuskura ko abinci ka ci da ɗan bida kada ka haɗa hanya da shi kada kai kasuwanci da shi kada ka rika burbushi kada ka in ka yaka ka ci addini to ka ga irin waɗannan maganganu har yau sai ɗan gaba ne gaba ne a sunna ɗin zai iya faɗa su duk muna harka da dukkan yan bid'a ɗin ana musu dariya ana cin abinci da su ana harkoki na yau da kullum da su to shi dai na cewa ba in ka ka ji mutunci addini ka cuta addini kuma yana cewa mu hanyar mu yana nufin shi da mabiyansa shi ne alkitabu wa sunna kawai wannan muka sani mun karanta irin maganganun sa da ba da yadda ya faɗa a cikin algunya da kuma maganganun sa waɗanda yayi a cikin littafinsa alfatul rabbani sannan mun ka kawo maganganun manyan manyan malamai na sunna irin su shekul islam ibn taymiya da yadda yake wa bayan sa yana furzanta shi yana faɗan falalarsa yana lissafa shi daga cikin manyan manyan malamai kuma haka yake yana daga cikin malamai na hanabila almajiri ne na ibn kudama alhambali sannan ba mu je ibn taymiya yana kwaso wasu rubarufan maganganu da akidu yana cewa shi abu tajiri da ya faɗa da kuwa ya faɗa ibn taymiya ba zai kyale shi ba dan mun ga waɗanda suka yi farafa ya da yawa da sunan addini ibn taymiya ba ta kansu irin su ibn al-arabi ibn al-arabi irin su ibn tabi'in ibn al-farid wasu waɗanda ake kwarzantawa ana ɗaga su sama ana ganin awaliyan su da a ƙoli wani ma daga cikin su ana ganin daga kansa an rufe maganar walittaka din kamar ibn arabi da ake ganin shi ne a khatabul awliya duk daga baya an zo an ja da shi akan wannan wasu sun bayyana a sa sun ce a su ne su ne waliyan to ko shi da ake kiran shi a shaykhul akbar babban malami a barkabatun sufanci ne da yake ya yi barabatiya da dama ya yi abubuwan da za su kai shin kafirci in da mai kare shi ba ya rubuce-rubuce ya fito da barnar safiliya ba fada to tabbas da a ce akwai irin wannan farfaduwa da dama da yau muke jin da ana jin gina shi a bisadiri da yau da a ce a zamanin Ibn Taymiya a kurka da ya fito ya ce ta mun faɗi inda ta samo asali da waɗanda suka yi rubuce-rubuce din za su koma littafin um, abin nan darasin al'ubudiyya na uku ko na hudu za a ji wannan bayani dogo a kan shi bisadiri da don haka shi Abdul abokin tafiya ne malamin mu ne daga cikin malaman sunna za mu ji ana faɗar ta a cikin littattafai da na ahlus sunna na farko irin su ibnu tayyiba da za mu ji suna ambatanta suna kwanzanta shi suna yabanta suna ɗauko wasu maganganun su suna ƙara musu bayani suna ƙara fito da su ga al'umma wannan ya sa wani da ya kasa gane al'amarin sai ya ce shi ba shi ba ibnu tayyiba din dan kadiriya ne don mun ga ba ta kwanzanta cewa bil kadir da haka shi ba ba kadiri ne to ba haka abin yake ba ga inda bakin gare ne idan ka ko ba za a san ina bakin gari ta ka karanta tarihin Abdul Qadir tun da littafansa na kwarai wanda shi ya rubuta ba waɗanda aka rubuta ana batun karamomin sa ba wanda in kana san mutum ne sai ka rubuta abubuwa kana sa ga karamomin sa wato jita jita irin wanda zai tafi abuwa akwai yanzu bayan rasuwar dan uwa shi Jafar Mahmud Adam akwai wanda suke ta yawo suna cewa ai ya ma an samu wasiyar sa aljihunsa an an gaba wasiyar sa aljihunsa ana kira da wannan da ba gaskiya bane lokacin da aka yi lacca a nan za mu faɗa don kada abin ya yi nisa wani ba ya ƙara ya ce zai buga wasiya din ba ya sayar yanzu da zai ga wani ya fito da wasu takardu yake ga wasiya malam malam jafar da aka samu a aljihunsa to gara da hali ko abin ya yi nisa akwai yan farafafiya suna nan akwai yan da addini akwai yan tamori suna nan ta hayu wata rana ta sun fito da wannan tunda sun ji ana jita jita musamman ya zama na a cikin a ahalus sunna jita jita take eh, a jirginsa to zaman ta yi ai abin faɗi zai kai wani sai a fiji to akwai takarda lokacin da ya lacce a nan ranar alhamis wanda suka halarci lacce sun san shi yayi magana da ƙarshe a lokacin da ake lacca din da ya takarda su yana rubuta abubuwan da zai faɗa wato kanin labaran da zai faɗa don kada ya zo faɗa magana ya manta wani abin muhimmi to wannan takarda bayan an gama lacca ita ya sa ta aljihun rigarsa da ya lacca wannan riga da ya lacca da ita da asbahi su kai bayan jikin sa wannan takardar ta ciki da ita ce abin da ya faru ganin su ya faru don haka lokacin da aka zo masa wata aka ce aka cire takarda wani daga cikin labarin an cire takarda sai ya kara da cewa wasiyar ya ce to fa shi ne abin fa ya tafi ya tafi to irin wannan fa da aka da haka fa ake ta zuwa karalobi fa wani ya ce ba har da kafa ya taso ya zo har cikin mota ya zauna bayan an harbe shi wani ya ce kaza to in tafiya sai ka tura ba a yi mutane bayani to sai ga ana ta gida gidi ana ta gidi ana ta gidi wanda in ya dora bulo da wani ya zo goma zai dora wani kuma sai dora dari wani kuma dan tabar sai wa abin nufi ya yi ya fito da shi ga mutane to haka ta faru da shi sai wa abdul kadir kasancewa ta mutum ne mai tsoron Allah mai mai gudun duniya mai yawan ibada masoyansa kuma sai aka yi ta kawo wasu abubuwa kamar hadisin musafir a zo ibn musafir ɗaya ne daga cikin manyan manyan malamai da suka yi zamani ɗaya da abdul qadir kuma suka yi karatu a gurin a hamad ibn muslim a addabbas addabbas hamad ibn muslim addabbas malami ne ga shabu qadir malami ne ga ali ibn musafir al-adam to shi ma wannan hadisi yadda aka yi wa yadda aka yi wa abdul qadir su ma aka yi masa haka yi ta faɗan wasu karamomi iri iri waɗanda kwata-kwata ba za su taɓa yiwa ba saboda sun saba wa sunna sun saba alƙur'ani sun saba wa sunnar ubangiji saboda haka an rubuta cikin karamomin shi abu kadin cewa wani muridin da ya rasu an binne shi a kabari sai ga munkarin da nake sun zo sun yi tsira a kansa suka ce bin kasa game da wannan mutum suka tambaye shi game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ji can kowa ba a san da kuka cewa ma rabbuka yace abdul qadir ma ma nabiyuka yace abdul qadir ma dinuka yace abdul qadir ko na ce kawai ya abdul qadir suka daga guduma za su mace shi wai shi ne dan da nan abdul qadir ya bayyana yace guda ta? in kuka so ku ka taba shi to wuta din da aljanna ta ubangiji duk sai illala to shi da Allah ya musu yi maza maza su ta, kada su ga a ya masa ta'adi to malan gano na na rashin ladabi a dinga jingina su zuwa ga Allah kuɗin sarki to mumini ba wanda ko kirawo lokacin da za a tambaye shi annabi sallallahu alaihi Sallama, fa sun shi manzon Allah da ke huwa muhammadun huwa rasulullah ya ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da hujjoji bayyanannu ya zo mana da shiriya ba a jabnahu sai kuka ansa masa wata ba na muka kuma bi shi kun ga su kawai ba ka ce sa, ba sai kuma ka bi ba kawai kake kana san manzo Allah da baki ba Sun ta yi aiki da sunna sannan kake da abun fata. a kabari ba ka da abun fada matukar ba ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ba matukar ba ka san ka sunna ba ka san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san martabar ka san matsayinsa ka san girman da yake da shi ka san irin wajen da Allah madaukakin sarki ya yi akan ka na kai masa kada ka fita daga umarninsa ka saba ma dukkan wani abin da ya saba wa shi, ka san wannan sannan kuma ka yi biyayya ga wannan abu fa ajabnahu fattaba'nahu mun yi mun an mata masa mun yi imani da abin da yazo sannan kuma mun bi shi matukar baka yi wannan ba ba ka da abin ba. matukar baka yi wannan ba to za ka zama dan mutumin wanda ba muminin ba manzo Allah ya ce zai faɗa haka sau uku fa yuqalu da salihan a ce da salihan ka yi baccin ka cikin nagarta cikin nutsuwa ba tare da tashin hankali ba ba tare da azabtuwa ba ko wahala qad alimna in kunta da la mutunan bihi hakika mun sani kai lalle wanda yake da yaqini ne da sakankan cewa da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma al munafiqu aw al murtabu amma munafiki ko min shakka ya rufe kafa sai ya kulu da abi shi an shi da san komai ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu na ga ji mutane suna ta fadar magana ni ba nake ta fada ana ta bai mai ta fadar manzo Allah ba shi ba na fada mu ne masoya manzo Allah shi ba na fada mu ne in gatan manzo Allah yana fada mu ne muhammadawa shi ba yana ne bata sune muhammadawa masoya manzo Allah shi ba na fada amma da ne san manzon Allah din bai sani ba sanin abin da manzon Allah ya zo da shi da amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan suna da talazumi ba za ka amsa kiran shi ba sai ka san me zo da shi min ya kira ka zuwa gare shi abin da ya kira ka zuwa gare shi din da za ka ansa ba ka san shi ba kenan ba abin da za ka ansa ba a shi kenan sai ka yi karatu ka yi ilimi ka san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ne za a san ka ansa mata ko ba ka ansa mata ba an nan ne ake bambanci wanda yake masoyin annabi din da gaskiya in kawai ka faɗa da baki ne ni masoyin manzo Allah ne wannan abin ba zai gagara kowa ya faɗa ba dan haka soyayyar take da soyayyar ta zama baba kowa sai ya da awar shi ke nan ya ta yi abin da ya dama ya ta shan hore yadda ya ga dama wasu haka cewa saboda tsananin soyayya suka manzo Allah manzo Allah ya tsaya musu ba har ya fuka suke su yi su da suka ga dama a ce dan mai waɗannan sun tumba da sun burinta ga wajen san manzon Allah ka duba irin yadda tsidanin ya ture irin yadda mai dalil ya jirkice malamai suna cewa alamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko bin sunnar ta annabi bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da makalkari mata wannan ba zuwa abin da a baya faɗa ba alqadir ya a cikin babin da yake magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah da makalkare wa sunnarsa da bin ta sau da kaba wannan ita ce alama ta farko cigo na farko na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce musu a'a ka iya san manzon ka iya yi wa manzon Allah da'a ka iya bin sunnar sa kuma ba ka san ka iya kuma san sa ba ruwanka da sunnar sa sai aka ɗauki mizanin gaba ɗaya aka juye shi aka jirgita shi to inda a wato akwai waɗanda suka yi da'awar san Allah akwai wanda suka ce su ɗayan Allah ne ba ƙayarwar kusanci da Allah nahnu wa qalatul Yahudu wanda nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoyansa kun fa lima kun bi dhunubikum kun antum basharun mimman khalaq in har ku ƴaƴan Allah ne ya hana ku saba ku yi muku azaba ya kifar da wasu ya nufar da wasu ya saukarwa da wasu tsawa da sama ya halaka wasu a ruwa an kashe wasu a gurin yaki idan har ku ɗayan Allah ne Allah zai saukar da irin waɗannan azaba da akan ku fa yana Allah ya ku bi dunubikum bal antum basharun mimman khalaq ku dai mutane ne kamar sauran da'awa ta baki ba ita ce wahalar ba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah anan ne jarrabat take fattabi'uni anan ne abin yake kuma wancan sakamako na ƙarshe yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shi ne abin da za ka yi takama da shi abin da za ka kama da shi ka samu Allah yana kanka ka samu Allah ya gafarta maka zunubi wannan shi ne abin da za ka yi takama da shi kai tsafafa ba ka yi takama da kai kana so ba dan wannan da'awa ce shi yasa Allah bai dubi da'awar su ba sai yake in da gaske kuke a da'awar to ku yi wa manzon Allah biyayya fastabi'una ku ga su. ku bi in kun yi haka Allah zai so wannan Allah ya so ka shi ne duk abin da ake wato guri shi ake fata duk fafatikar a nan suke cikewa saboda haka da'awa ba ita ce komai ba don annabi sallallahu alaihi wa sallama da amsa kirarsa wanda haka ba za ta yiwu ba sai ta hanyar sanin sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama فأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري يكي شيء بيسني با دم بيسني با بيجيه بياجي بأسان تبشي با بيدامي سني با don haka bai san mutum ba a cikin shakka da game da addininsa har kullum kowace guguwa ta zo sai ta tafi da shi ba shi da wata kariya ba shi da wata katanga da ta katange shi daga dukkan wata guguwa ta fata da za ta taso matukar ba da annabi sallallahu alaihi wa sallama ka sani su jijiya ba to kana cikin hatsari na kowace irin guguwa ta zo tana da tafiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihiya ita kadai ce za ta ba ka kariya daga fadawa cikin kowace mata shi yasa babu abin da mumini zai yi babu abin da musulmi zai yi ya samu tsara imaninsa daga barewa irin ya mutunci sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu kuma abin da su daɗi a zuciya ya fi sauƙi a kan wajen ayyuka irin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ta samu ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bai shi ya fi samun nutsuwa cikin haka addininsa wanda duk yake da jami'in sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake sai ta ga haka da ayyukansa dukkan wani karaji da zai taso sai ka ganshi a kidibe daga ya zo wata kungiya ta bayyana suna ta kakaci a bayi suna ta yi aunin karaji sai ka jona neman da an samu in ba ka yi ta abu sai ka gani su tsohon a cikin su ana kai kawo da shi dole da tare da shi amma yau ga sai ya faɗa cikin waɗancan ce ai waɗancan ma na ji suna suna da hujjoji bai san sunan annabi sallallahu alaihi sallam amma wanda ya santa ya san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abubuwa da na gaskiya kana waɗanda ba ka bukatar sai an yi wani dogon shakali kai kafin ka gani da an dauko maka sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta maka da za ka ji ka shiga kwanyar ba ta bukatar a yi wani dogon shakali kai da kai an kara gobe ya kai ka tsayin ta haka karanta hadisi sai da ita ya samu wurin zama a cikin ka. haka sunna ta yi ya take shi yasa malaman da suka da suka cika wajen sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da zarar ba ka jawo wani rubarban hadisi wani bara gurbi kan jabu kana fara ta ba za su yi dika jikin kana kai sun san irin waɗannan lafuzza ba su saba jin suna fitowa daga mishkatin dubuwa ba yadda ka san in ka zauna da malaminka ka yi shekaru tare da shi da zarar an faɗi magana da zai iya faɗa za ka ji eh, malam zai iya faɗa wannan da zarar haka faɗa wata magana shararriya a kanta za ta yi shafa a wannan shara mana saboda daɗewa ta kai da shi da mumarasa da kake da ita da maganganunsa to a nan ne malaman hadisi ya zama na iliminsu har wasu suke ganin tamkar ilhama ce wasu kuma da wuri suke ganin kamar bokanci ne ya za a yi kai ba da kai aka zauna a kai maganan nan ba a zo a gaya maka wannan magana ka ce wannan manzo Allah bai faɗi ba a je gurin wani shi ma a tambaye shi shi ma da yakin ba ce wannan ba maganar manzo Allah ba a faɗi wajen mutane uku ko hudu duk bakin su ya haɗu ba tare da cewa sun zauna guri guda sun yi nufi ba haka ta faru lokacin da wani mutum ya zo ya samu ya samu Abu Zur'a yake cewa Abu Zur'a Abu Zur'a Turradi ɗaya daga cikin malaman hadisi ne da suka rayu a karni na uku ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Kana da shekara 261 264 wato kusan lokacin da musulmi ya rasu to wani ya ce ya same shi wani jahili ya zo ce ni fa ban gane irin wannan ci gaskiyar magana ta ka zo ka tambayi Abu Hatim Razi wani abokin tafiya ne shi ma wani shakundun ne na hadisi ka zo ka tambaye shi ka ji amsar da zai baka ka gargawa ka samu Muhammad ibn Muslim ibn Wara shi ma ka tambaye shi ka ji amsar da zai baka mu uku din nan kaga ba hada mu kai guri guda ba ba mu san za ka zo da tambaye ka ba idan bakin mu ya haɗu mun ba ka ansa iri guda to nan za ka san da ilimi muke magana in kuma ka gani na ya faɗi tawa wancan ya faɗi tashi wancan ma ya faɗi tashi daban to cewa ka maka mutunci ya koya haka bayan ya ga ansar Abu Zur'a ya je ya tambayi Abu Hatim Abu Hatim yace wannan hadisin naka ƙarya ne ba gaskiya ba ya je ya Muhammad ibn Muslim ibn Wara yace da shi wannan hadisin naka ƙarya ne sai mutumin nan ya rasa abin da zai ce sai yace ashhadu anna hadha al-ilma kana kai ni dai na da ilimin nan bokanci da aljannu ne suke mutuwa a yanzu a jahili ne wani da kula da su wani ne yake kafiya sunan musulman da ke jahili ne wani da bada ya rike sunansa an ka tsara ne ba a sunan mutum ba wani abu ya yi da gwada zantaka eh? to kuma shi jahili yana da wani sha'ani matuƙar ba harkar karatu yake ba sai da ya kai da sauki da karatun ya kare kai shi yasa malami ya fi so ya tattauna da malami dan uwansa bai ilimi ba ya so ya tattauna da jahili Yanzu dan zalibin sai ta masa hauka ta masa shirbe ya kasa kokarin ya gane da shi sai ga da gaba ya kana yin gawa shi kuma ya gaba ya ya wato su fara yamma wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a kitabul ilm babu man ajaba al-futiya bi isharatir ras wal yad babin da yake magana akan wanda ya ansa fatawa ta hanyar nuni da kai ko kuma hanyar nuni da hannu mun karanta a baya hadisi Abu Hurairah wanda muka ce ya halatta ga wanda aka yi wa tambaya ya zama da ya ansa tambayar nan ba ba ko da ba da lokaci ba kamar yadda ya halatta ya rubuta kamar yadda ya halatta ya faɗa da baki haka nan ya halatta ya yi ishara da kai a ko a ko da hannu da zai nuna a ko a in yi haka ba a cewa ya yi ba daidai ba a matsayin sa na fatawa matuƙar an fahimci abin da yake faɗa mun kawo masu cewa malaman hadisi suna da irin waɗannan isharori a tambayi mutum mai za ka faɗa game da wani sai kawai a gaya ba ka fuskanta wani din nan da muke zuwa ɗaukar karatu su ya irin wannan safa yake sai ba ka fuskanta to wannan ba ka fuskar kawai ta isa ansa kai ma ka san dai me yake nufi ba zai ce komai ba ba zai ka je ka ce an ruwa su ke shi sai ka da da ya ba ka fuska? ko a faɗa ce yaya ne yana da ƙarfi a ruwaya ko ba da ƙarfi sai a gama haka da hannu to kaga ana gawa haka da hannu ya cije hannu kai ma ka san yana nufin ai mutumin wato gangaren ne ba dama amma ana tambaya kaga an saba ka ta yanka da hannu to kaga ka ga shi ne ko ya dan langa da kanta ya wani na ba sai ku ga da abin da kamar an mutu to kaga da nan za ka san cewa ai ba ba magana kawai ka danna jikinka kawai to shi yasa imam al-bukhari bai ya kawo wannan dogon hadisin dan kawai ya tabbatar mana da wannan magana lokacin da ita asma'u take tambayar aisha qultu ana fa asharat bi ra'siha haka din da kai sai ishara da kanta kenan ya halatta ta ya hansu tambaya ko da wannan ne eh, eh ko kana sallah ne ai kaga kana sallah abin da faru sannan cikin wannan hadisi a tana cewa hatta halala da shi har sai da jiri ya lullube ni albashi kana amfani da albashi don a nuna gushewar hankali kamar yadda Allah ke shakar da zai yi alaihi min al-mauti kamar wanda yake suma saboda mutuwa saboda zafin mutuwa yana suma Allah ya amfani da kalmar yukhsha kaga daga gashiyu din ne fa shaydahum fa hum la yusirun muka rufe musu ido suka imauce da zama ba sa gani ma'ana hankalin su ya fita daga cikin su sannan ana amfani da ita kalmar gashiyu din don a nuna jiri da zai samu mutum amma bai kai shi ga suma ko hanguri ba kamar irin wannan da ya samu asma'u saboda tsayuwa da kai kai a cikin sallah din doguwar tsayuwa da kuma wahala da kai da wannan tsayuwa din wannan yana nuna irin wannan jiri da zai faru mutum da wannan zuwa da za dinga daukar shi idan yana da alwala ba za ka warware masa alwala ba ba za ka warware masa alwala ba shi yasa ita wato asma'u ba ce sallar ta ta ta ba illa iya fara ta dinga zuba ruwa a kanta domin ta samu wannan waɗin da take ji ta sau gabanin ta domin akwai waɗansu daga cikin malamai waɗanda suke ganin matuƙar ɗin za ka samu irin wannan jiri ɗin mai tsanani to alwala ta kawar wani to shi yasa Imam Bukhari a cikin littafin sa sahihin sa ya kuma maimaita mana wannan hadisi na Asma a kan kitabul wudu a ba'd man lam yatawadda illa min al-ghasl al-mustaqim babin da yake magana akan wanda yake babu alwala sai ga wanda ya samu suma shi da jiri bai nauyi wanda har hankalin sai fitar da cikinsa yana ishara zuwa ga waɗanda su suke ganin wajen yin alwala a matukar dai ta samu kanka cikin irin wannan jiri ko da kuwa bai kai ga fitar hankali ba sannan ibnu battal mai shahin sarar bukari ya kafa hujja da wannan hadisi dan ya nuna halaccin fitar mata zuwa masallaci dan sallar kusufi dan sallar kusufi domin gashi ita ita ita asma'u ta yi sallah tare da Aisha duk da cewa ta samu Aisha a gida idan ta samu Aisha a gida ta yi sallah tare da Aisha daga nan gidan inda take kan ga za a yi hujja da wannan hadisi akan fitar mata zuwa halartar sallar kusufi ba amma abin da malamai suka ce zai zama hujja ai wannan hadisin ya maimaito a wasu gurare a cikin sahih bukhari din akwai daga cikin wata ta shi da bukhari ya kawo a kitabul juma asma'u tana cewa ولغط نسوة من الأنصار فانتفعت إليهن li'uskitahunna wato sai wasu mata daga cikin matan Madina sai suka ɗauki hayaniya suka dinga ɗan hayaniya sai na ke wajen su na karkata zuwa gare su don in ce su yi shiru kaga wannan ya nuna kenan akwai mata mata kuma adatan suna zama a can ƙarshen masallaci kamar yadda al'ada ta gudana a cikin sauran salloli mata za su halarci salloli ko da kamsu salawat ne amma za su tsaya a kan ƙarshen sabo. kenan akwai mata da ita Aisha da ita na Asma'u a sun halarci wannan sallah wannan shi yasa Ibn Battal yace wannan hadisi ana iya hujja da shi a kan halarcin fitar mata zuwa ga sallar a sallar kusufi tare da jama'a a cikin masallatayya maliku imamu malik da mutanen kufa abu hanifa da jama'arsa su suna ganin tsofaffi suna iya yin wannan amma waɗanda ba tsofaffi ba mata waɗanda suke ba tsofaffi ba ko ɗan mata su bai kamata su fita ba wannan shine ra'ayin imamu malik da mutanen kufa shafi'i kuwa shi a gurinsa yana ga mata suna iya fita illa man laha hay'atun bari'a sai matar da take da tsalilan kyau wacce take da tsalilan kyau kar ta fita ta fitini al'umma sai ta zauna a gida amma sauran yan jigalu jigalun su za su iya fita to wannan ra'ayin imamu shafi'i ne yana cewa amma ita wacce take da tsalilan kyau to sai ta yi sallah a gidanta wasu kuma malaman kamar irin ishaq ibn rahuya daga cikin a'immatu ahli hadith suna ganin kowace mace ma za ta iya fita fiki babu maganar tsohuwa da wacce ba tsohuwa ba tsohuwa ce ko ba tsohuwa ba ce mai kyau ce ko mummuna ce duk za su iya fita ko da kuwa suna cikin yanayi na haila sai su kaurace wa masallaci ba sai su kaurace wa gurin sallah ba za su shiga masallaci ba su koma baya don su halarci addu'a ta musulmi kamar ya ɗauke shi kiyasi a bisa fitar su sallar idi to tunda babu wani dafi da ya nuna ba za su fita ita ma wannan sallar ba to bai kamata <coughs> bai kamata a hana su ba sannan wannan hadisi ya nuna mana wanda yake sallah ya iya sauraron wanda yake wajen sallah ku duba asma'u ta zo ta samu na Aisha tana cikin sallah wani ya tusalli amma da ta yi mata magana da na Aisha ta tsaya ta saurare ta har ta ba ta ansa ashe yin haka ba zai ainihin lalata sallar mutum ba sai hadisin Uqba ibn ko eh, Uqba ibn Harith za mu karanta shi idan da lokaci mu yi sharhin sa duka in kuma lokaci ba zai ba mu dama ba mu bar shi har zuwa karatu na gaba insha Allah sai mu yi bayani akan sa an Uqba ibn Harith radiyallahu anhu أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز عقبة ابن الحارث يا أولي wata mata wacce take ce ga wani da ake kira Abu Ihab ibn Aziz ce ga wannan mutum ya aura fa atatkum ra'atun bayan an yi aure ta tare sai ga wata bakan mata ta zo kamar yadda yazo cikin wata riwaya imra'atu sauda sai ga wata bakan mata ta zo wato za ku ga ana sifanta ana faɗar sifa ta baki a hadisi don akwai wani wanda ya ce shi ya kula ana nuna wariyar bambancin launin fata har zamanin manzon Allah dan me za a dinga cewa fasara da gudamun aswa ya za a ce wani bakin yaro ya fito to saboda haka shi yana ganin bai dace ba in aka yi haka an nuna wariyar bambancin launin fata to bai sani ba cewa a wannan lokaci baƙaƙen dilli dilli ne ba su da yawa kowa fari ne dan baƙaƙen kaɗan ne to har kuma kullum shi kaɗan shi ake yin bayanin sa dan ya dan ya fito in ba a yi bayani ba to ɗayan ne me yawa ba a bayanin me yawa don kace za ka yi bayanin me yawa duk sanda za a faɗa a ce bari ai ko kada mun ba zai faƙala rajulun abiyar da, imra'atun baida kaga bayanin sai sai yawa an sani an san kowa da yake cikin wannan society wannan al'umma wannan mujtama farin ne sauƙin shi ne kaɗan ba mu kan ma'anan wanda ya cika haske sai ka ga a ce ɓara a ce ɗan fari a ce yalo amma wanda yake baki ba za ka ji ana ta faɗin wane baki wane baki wane saboda bakin shi yawa su ne asalin yan afirka ɗin kowa ya zo to in aka tashi tattara waɗanda ba yan afirka ba wanda ya cika fari da akwai shi goda. <laughs> to saboda haka ne yake sawa idan har an samu shi bakin saboda ba a cika samun shi ba sai a gawalin sa sai a ce gudamun asuwa kamar hadisin Umar da zamu karanta na gaba hadisin Umar wanda zai biyo bayan wannan asali hadisin da Abbas ne ya yi ji daga Umar kaga a cikin hadisin fasara da gudamun asuwa wani bakin yaro ya fito da gidan manzon Allah saboda shi ne baki kowa farin ne sai aka faɗi sifarsa ba wai magana ce ta wariyar launin fata ba magana ce ta ayi bayani shi kuma kullum abu kaɗan shi ake faɗansa don ayi bayani sa amma mai yawa shi an san shi ne majority فأتتهم امرأة سوى ماتا تزو مكة فقالت إني أرضعت أقبة wallati tazawwaja biha sai ta ce ni na shayar da uquba na kuma shayar da matar da ya aura wato ni ne ni ce baba su ni ce uwarsu wajen shayarwa kaga ta ba aure fa qala laha uqba uqba ango sai yace ma a'lamu annaki arda tini wala tini ni ban san kin shayar da ni ba kuma ba ki taba gaya ba wato yau kike so kawai ki faro mu ni ban san ka ta faru ba an yi aure an daura aure an tare kawai wata bakan mata ta shigo ka dura ka ta ce kai ne ita din nan shayar da ku to idan wani ne daga nan zai yi bari da magana ba zai ƙara biyo ta dowa ta kanta ba amma a wancan lokacin ta jefa masa shubaha shi dai ya ga mata bai sani ba dan ba a sanar da shi ba cewa akwai wata mata da ta shayar da ku kai da ita kuma ita ba ta taɓa zuwa ta gaya musu ba ma'ana kenan ana tare da matar ki kai ba ki gaya min ba fa rakiba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai hawa abin sa. daga maka sai ya ya zuwa madina ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madina fata alahu sai ya manzo Allah tambaya gashi shi halin da nake ciki yanzu nan ni din nan ango ne na aure da mata ta an gaba komai an tare amma ta ga wata bakan mata ta zo gida ta ce ka sha ta sha ta ni ne ni da matar to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa qila to ya zaka an riga an ya zaka an riga an fa faraka ha uquba uquba ya to shikenan ya hakura sai ya hakure mata ya rabu da ita wa zawjan ghayra kaje sai wani auren daban ba shi ba da shi ba za mu karanta sharhin wannan hadisi insha Allah a karatu na gaba bi iznillah da dalilin da yasa Imam Bukhari ya koro mana wannan hadisi a wannan babi da ya kawo shi a babu zaila sai talab al-ilm aw khuruj ila talab al-ilm mutum ya fita zuwa neman ilimi za mu yi magana akan wannan da kuma batun mace ta zo ta ce ta shayar da wani da wani shin maganar ta za ta zama abinda mai hukunci zai yi hukunci da shi ya raba aure ko da shi angon zai kike sadaka ya kiyarda da share maganar idan aka ji maganar aka je gaban alkali alkali ya yi ɗauki maganar ita wannan mata ita kadai ya ce ya raba auren ko ku a a dole ne a nemi shaidu domin kada a buɗe kofa wanda duk tsohuwar da ta ga aure a ɗaura su ba ta so ya yi abin nan sai ta zo ta ce ai ta shayar da su shikenan sai a raba auren za mu ji abin da malamai suka faɗa a darasinmu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake cewa assalamu alaikum malam me yasa Hajjaj ibn Yusuf ya aikata waɗannan aiki da kashe-kashe a haka halinsa yake mugu ne duk kashe-kashen da ake yi ba mugunta ba ne da zalunci da rashin tsoron Allah to shi ma haka halinsa yake musamman ma yana da wani abin da yake kwaɗayi na mulki masu mulki suka ɗaure masa gindi ka ba abin da ba zai yi ba kuma aka same shi zuciyar tashi a dafa take don haka ya yi wannan abubuwa masu yawa ya kakkashe mutane inda bai kashe kowa ba sai kisan da ya yi wa abin sa'id ibn jubair wani almajiri na abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kufa yasa aka yi masa yankan rabu a gaban shi malami ne babba in kana bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas za ka ga daga da dama sai ibn Jubair shi ke ruwaito daga an sai ibn Jubair an Abdullahi dan Abbas almajiri ne na kwatta su sunan almajiri na jiki jiki ga shi dai mutumin kufa ne amma ya zama kai ka ce mutumin makka ne saboda yawan zuwa da yake ya zauna a makaranta Abdullahi dan Abbas ya zama in ambaci in ambaci su su kirma aka ambaci su mujahid aka ambaci su a ba to lalle za a ambaci sa'id ibn jubair za su kuma mutumin kufa duk wani abin da ya rikice nan da nan zai hawo abin hawa kamar nan da nan ya maida tsakanin kufa da da maka nan da nan zai kan zo zo maka domin ya yi tabbai to amma hajjaj ya sa aka yi masa yankan rago kawai saboda ya ki yadda da halifancin ko da shugabancin ah, Abdullahi ibn Marwan yana ga kamar ya haɗa kai da yan tawaye saboda ka yi aika aika shi a gurin sa kisa din ba shine zaman ne jin dadin sa in bai kisa ba kamar ma yana cikin wani tashin hankali kuma da zai zo yana hudu ba yana cewa inni ra'aytu ru'usan ta aina wa hana khitabuha wa inni la sahibuha ya jama'a ni fa na gano ka kawuna nan sun nuna lokacin girbin su yayi kuma ni ne mai girbin wanda duk zai dinga irin wannan maganganu ka ce dan me yayi kisa me yasa yayi to shi yasa imamu zahabi da yazo ya tarjama ta ya ba da labarinsa sai ya ce da lahul janna wa nartu lahul nar mun muna halatta ya shiga aljanna ba ma cewa kat wuta zai tafi amma mu muna son ya shiga wuta A aqida mu'alif sunna ba wanda muke a muayyari in ba Allah ne ya ce wa na dan wuta bane na dan wuta da suna kamar irin su Abu Lahab irin su Abu Jahl wani haka kawai don laifinsa ba ba mu iya ayyana shi mu ce wannan dan wuta ne ba mu san akan me ya mutu ba amma zahabi ya ce muna fatan ya shiga wuta din ya ce dan ibarar da ya faɗa a siyar cewa ya yi na subbuhu wa la nuhibbuhu wa nujawwizu lahu an-nar wa narju lahu an-nar wa nujawwizu lahu al-jannata wa narju lahu an-nar mu bacin sa zamu ba za mu so shi ba za mu bace shi ba yadda za mu ambace shi mu yi masa addu'a mai daɗi sannan kuma muna halatta ya iya samun aljanna amma mun fi so ya shiga wuta wani kuma yana tambaya kan sada zumunci wanda kuke da alaka da shi ko ko yaya yake waje ba wato yana so ya san wane su wane ne ake so a sada zumunci sada zumunci ana nufin waɗanda kuke da karaba da su danginka ɗan uwanka dangin mahaifinka dangin mahaifiyarka waɗannan su ne ake maganar sa da zumunci ɗan uwanka ɗan ɗan uwanka dangin ka waɗanda duk suke da sila ta nasaba su ne ake cewa sa da zumunci wani kuma wanda ba wannan ba abokinka ɗan makocinka wannan sai dai kawai ziyara ba sunan su ta rahimi ba wasu suna suna kwaba abun biyu wani ya ɗauka duk wanda kuka zauna unguwa ɗaya da shi to sa da zumunci kenan ka iya kiransa zumunci a Hausa amma a shara'ance an ce silatul rahimi wanda rahim din ya hada su wanda akwai dangantaka ta haihuwa sun haɗu a wani guri ko ta bangaren uwa ko ta bangaren uwa ko uba da uwa da ɗaya ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya daban uwa daban waɗanda dai za ku haɗu ta ko bangaren uwa ko uba waɗannan su ake kira silatul rahim sannan kuma sila ta kama sun daga kan ziyara har zuwa inkari in kana ziyara ta kaje kai ziyarce shi ka zauna kai hira da shi ka gaishe shi wannan silatul rahim in kai masa insani wannan doriya ne akan abin da zaka yi na ziyara shi ma yana karkashin silatul rahim saboda haka silatul rahim din kalma ce da tana da fadi ziyara ta shiga ciki har zuwa duk abin da zaka yi masa na alheri sannan kuma wani ya tambayi wani littafi wai al-musnadai al-fiqhi wal hadithi ban san littafin ba bare in iya gaya maka cewa mai kyau ne ko ba mai kyau ba wani kuma yake cewa a gaya masa inda zai samu tarihin asma'u da ɗanta abdullahi bin zubair in kana son tarihin su a faɗaɗe sai ka je ka duba littafin tarihul islam na alhafiz zahabi shi ya faɗa da tarihin su don ko a siyar da ya zo tarihin asma sai ya ce na faɗa da tarihin su a cikin littafin na tarihul islam to kuwa in ka koma can can za ka samu tarihin su mai faɗi wani kuma yana so a gaya masa menene ingancin sharhin muwadda na imamu suyuti imamu suyuti bai sharhin muwadda ba abin da yayi wata yar hashiya ce tanwirul hawali tanwirul hawali ba wai sharhi bane billa billa hashiya ce yana bin wasu kalmomi da wasu mazaje yana bayanin ko su wane ne ko kuma kalmomin yayi bayanin me ake nufi da su kuma littafi ne wanda za ka amfana da shi za ka karu da shi musamman ma idan ba ka da manya waɗanda za ka iya mallaka ka koma a kansu mafi girman littafi da aka yi sharhin muwadda da shi shi ne littafin at-tamhid na ibnu abdul bar in ka samu littafin at-tamhid na ibnu abdul bar to a cikin shuru na muwadda ka samu kololuwa shi ne mafi girman sharhi da aka yi littafin ibnu abdul bar hafiz al-maghrib wanda ake kiransa at-tamhid yana da an buga shi dabi'o'i daban-daban akwai daba'a ma mai mai kusan sifili ashirin da biyar to shi ne mafi girman littafi akwai littafin sa al sai dai kamar yadda ya faɗa ya takaito shi ne daga cikin littafin at-tamhid sannan yana magana akan bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid ita kuma menene inganci Da littafi ne na fiqh wanda ya rubuta shi amma ga waɗanda suke da ido a cikin harkar fiqh din ba kawai ga magari ba don haka ba irin littafi bane da zaka iya zuwa da shi masallaci ka baje shi ka ce kowa zo saurara mutane ba za su fahimce shi ba ko kai kanka idan ba karatu kai mai zurfi a cikin fikihun ba to zai zai kai ka baro ina nufin zai shigar da kai wasu matsaloli da wasu a musalama da ba za ka gane ba wani kuma yana so a gaya masa sunan mutumin nan da aka ce ya yi kiyasin fitar mata zuwa ga sallar kusufi a kan fitar su zuwa ga sallar idi ya ce ya ma sunansa ya ji an faɗi wani suna da bai rike ba na ce ishaq ibn rahuya sunan shi ishaq ibn ibrahim ibn rahuya haka mu malaman hadisi ko ɗaliban hadisi muke faɗa ibn rahuya amma malaman loga suna cewa rahawaihi alhandali ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai kuma abokan tafiya na imamu ahmad ibn hanbal rahimahumullah ta'ala wani kuma yake cewa shi ya an kawo wani abu da a cikin kiran sallah da aka yi ta rana a yau wato lokacin sallu fi rihalikum wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce aka manta ta shine anan ake so a raya ta kai ma in ka je ungo kun kana na, ladanci in har lokacin sallah abin nan in har lokacin abin da lokacin ana ruwa ne ko iska ne tsanani wani abu ne da ba zai iya barin a dawo a yi jam'in isha'i a lokacin ta ba za a haɗa sallah to shi kenan za ka faɗi wannan sallo sai da hali sallah musamman ana iska mai tsanani ko ruwa a to ma'anar sallo fi shi shine ka gaya musu cewa kowa ya sallah a gidan dajinsa wannan dai alama ce ta lokaci a lokacin nan lokacin sallar da mu za mu yi amma ku ku da kuke gidan dajin ku ku sallah a gidan dajin ku ne abin da suke nufi abin da nake so in kare tabbatarwa ne sau nawa ake faɗa don na je a wancan karan ko ma zan uku ya faɗa sau hudu ma ya faɗa ko to to to wannan ne nake so in a kare tabbatarwa shi ne yake so a tabbatar ni yanzu ba na ba zan iya ka faɗa ka gudu ba ba zan iya tuno inda aka ce sa hudu ake faɗa ba na ji da shi ya faɗi sa gudu in yana nan kuma zai karanto mana a da ya ba wani kuma yana cewa hadisin nan da ya zo wato na wani hadisi wanda sallolin mutum za su taya su zira a kabarinsa to wai a nan nan ne kawai ko ranar gobe kiyama to an yi ba a jikin ba bari kare in sai a nan nan ne ko ranar kiyama sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi